Saka mai wuya. ne ibrahim mai grace kwarai nake local government kuma muna godiya sosai kuma muna matukar jin daɗi wallahi mun murna sosai tunda farko muna cikin hawala'i wallahi a ce ba a ketarowa kuma ba a shiga mu mun shiga hawala'i tunda mu dai nan nan Nijar nan na wurin neman abincin mu wallahi a nasu bangaren yan Nijar da ke wannan iyakar ta ƙasa da ƙasa sun godewa wannan matakin na cire takunkumi wa ƙasar su mu wanga takunkumi da an ka hidda muna na Nijar mun ji daɗi saboda muna jiran wagga rana Allah shi gwada muna ita kuma Allah ya gwada mana ma da rai da lahiyar mu mun ji daɗi yanzu abinda muka so Najeriya da Nijar kowa ɗaya uba ɗaya suke saboda ni mu dai tun ba a mu ba mu iske ta haka yanzu kuma da Allah ya yi muna yawancin rai yanzu ga si ana son a haɗa su a gama su kuma Allah ba zai yarda ba Jama'a muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC barkan ku da zuwa ga sabon shirin tsaka mai wuya. Wasu daga cikin takunkuman da hukumar ko kuma kungiyar harkokin kasuwancin kasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS ta cire wa kasashen Nijar da Mali da Burkina Faso sun hada da abubuwa kamar sake bude kan yakoki da ba da damar yin zirga-zirgar tafiye-tafiye da kuma sakin kudaden da aka rike na gwamnatoci fa kenan ba na mutane ba da kuma barin wasu daga cikin mutanen mali yanzu suna iya nema da kuma samun mukamai a cikin ecowas din tare da wasu takunkumai da aka dora wa ƙasa ta gini to amma kamar da shi shugaban hukumar ecowas din umar ture ya bayyana a cikin abuja jim kaɗan bayan da aka gama wannan taron na ranar asabar da ya sa aka ba da sanarwar wannan takunkuman ya ce akwai wasu takunkumai na siyasa da ba cirewa nijar ba amma bai ba da bayani ba amma dai abin da ya ce shine akwai wannan matakai ko kuma takunkumai na siyasa da suka rage a kan Nijar da wasu kasashe To abin tambayi shine waɗanne matakai ne ko kuma waɗanne takunkumai ne suka rage wanda ba a cire wani Nijar ɗin ba. abin da wakilinmu na Nijar muni Barma ya nemi sani kenan daga wajen wani masana harkokin diplomasiya da siyasa na kasashen Afirka Mustapha Abdullahi. Ni dai da gani ga yana na gane ga yana na karanta ina tsammani ka wasu ka wasu sojawan da masu iko a Nijar na yanzu watakila Eh, ecowas tana ne su ɗin dai har yanzu akwai takunkumi da aka sa a yanar da an ce gwamnati cikin ah, sanarwar da ecowas ta bada ta ce gwamnati na cikin gwamnati bata ce cnsp ba to yana ko watakila su sojawa yana ta samu su takunkumi na ba za su je su zo bayan da suke so ba za su yi zirga-zirga ba koko wasu dukiya da suke da a wasu kasashe duka a rushe su ga gani na wannan da abin da suka wadi ne a cikin nadi yana nema watakila har yanzu dai su kara yi ma soja masu iko a Nijar su bi su baya domin a samu watakila don abin da suka ce ya kamata a sako tsohon shugaban kasa yana duka wannan wata dabara ce ta ecowas wadda dai za ta sa a ciwo kan wannan abin to yana tsammani dai ita ecowas din ba ta faɗi ba abin a bayyane amma a kulle yake watakila ita ya kamata ta hito ta kara ba da sanowar ta gwari ta ba da manufa menene take ni da takunkuman siyasa amma dai gina yana tsammani ko wata dubara ce wadda ita ikuwa take so ta kara eh, ta kara masu abin nan ta kara su da sau don domin samu a sauko tsohon shugaban kasa kuma su samu a je a shirya harakokin transition domin a samu a yi jefa ƙura'a domin sabon gwamnati ya dawo ga iko Mustapha Abdullahi kenan a hirarsa da Suleiman Muni Barma. To in kana sauraron wannan shiri na tsaka mawuya a kwanakin nan ka san cewa shi Suleiman Muni Barma din ya haɗa mana muhawara mai zafi tsakanin wasu manyan 'yan siyasa guda biyu da suka taɓa takarar zama shugaban ƙasa a Nijar din wato alhaji tahir gimba da kuma intanakar alasan kan wannan harkoki na takunkumin da aka kallaba wa nijar din da burkina faso da mali to yanzu da yake an cire wannan takunkumi babban tambaya a nan me zai faru ga tsohon shugaban nijar din mohamed bazoum wanda ecowas ta sha nana tawa cewa dole sai an sake shi kafin ta cire wannan takunkumai din har ila a cikin shirinmu na yau za mu duba irin kalubale da wahalhalun da wannan takunkuman suka janyo wa Nijar ko da yake ɗaya daga cikin masu muhawarar ya ce ai ba Nijar kaɗai ta ji jiki ba. Duk arewa Najeriya babu inda za ka ta kai noma yanzu babu mai gonan ka ba gumuwa babu inda za ka ta kai kiwo babu inda za ka ta kai noma Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya kuma state ashirin ne bis talatin da shida sannan ya kanin rabin ƙasa duk 'yan ta'addar daga maiduguri sai kai kai kebe su mai babu daji za ka shiga ka ce cikin najeriya babu shi wani kan yi shugaban najeriya da an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka da za ka ta sai ka ce ha ah, faransa so ka kai mani na soje bakin bodin nijiyar ka tattale ni yan kuma daga yanzu kusa kuwa kowa ya sani daga sokoto dajin kawai su musu ka shigowa da mashin mashin su biyo ta dogon dutse a biyu hilinge a mm. can dama akwai rundunar haɗin gwiwa niger eh, nigeria chad da cameroon ta aikin da ta yi sojojin niger har gobe suna ga kula da bodar niger da nigeria da chad da niger sun shiga nigeria yakin boko haram kuma da ne nan kuma ka diba jihar maradi duk rikicin da aka yi na tsaro sojojin niger kula da shi nigeria ba ganin kowa kowa ya san matsayin kowa cikin maganar da abin da nake son dan wani ita nake da gani alheri babban alheri ai alfari da wannan abun ke ta cikin wasu. to um, an turkar kai ana kana gani akwai alamun za a iya gyara maganar nan to an tuka dai in aka hidda son zuciya an ka hidda son rai za a gyara wannan magana saboda na faɗa ma wannan ias yana da kyau da aka yi shi amma saboda a tsare letuwa frontier iyakokin mu guda uku kuma fi layi sojojin suna bakin kokarin su sai vrai abin akwai karfi saboda sojoji ba su da kayan aiki isassu mai wannan yana yi da harkar tsaron ƙasa ne harkar tattalin arziki haba eh, tafiru gimba yanzu hoton na burkina mu muna iya sayan shi nishar aiki ne za mu da shi iraniyan kinmu na nishar burkina tana iya sayan shi mali tana iya sayan shi petrol kinmu na nijar nawa ne mali za ta iya saye nawa ne abin ga zai iya saye kenan Eh, harka ta tattalin harka ta tattalin a bar ni in yi magana a bar ni in yi magana eh, ka yi rigin ba da ka yi magana ban yi magana ba ka bar ni in yi magana ka gani dai bisa kan tattalin arziki ta yi rigin ba in aka ce yau babu iyaka najeriya yanzu watan mu nawa da babu su ba mu wahala ba su ma sun wahala ban ce ba su wahala ba su ma sun wahala ne mun yi su wahala ta yi rigin ba kuma ku tausaya ma yan nishar saboda yan nishar sun tausaya sun muku adalci ku da kuke goyon bayan soyawa saboda kun ce labusan ne kowa ya taso ya ce eh haka nan ne ka ku kai mana kasan mu cikin rami saboda yau waɗannan sojan babu wanda ke wahala cikin su kenan talaka da ke wahala mu shine ya samu ke cewa wannan a jawo baya ku tsaya ku yi nazari hirgin gimba a yi nazari menene amfanin shi kuma wannan magana da ake na cewa a yanzu ne za a sai a diba kaka za mu yi rijijeniya da najeriya da cote d'ivoire a wannan mataki kahin kuke ɗaukan mataki kuke tunanin matakin nan in an ɗauke shi ni zai zama kuma kaka za mu yi rigilan abu kaza kaka ba sai kun zo kun ɗauki kashi kun yarba ma nijar kallon yanzu sai ta taso ku ce a za ku wanke rabi da abin ga eh, ruwan zuma bayan yi banda wannan su diba su gani da mu da waɗanga ƙasashe makwabtan mu ba ɗaya ba ne mun sha bambam yau ba da bambancin mu mu yau iyakokinmu masu bado mu abinci suna rike ana cikin ayi rajejeniya sun ka zo an ka hitar da cikin sai da yawon gaba ɗaya su waɗancan mali ba su da matsalar abinci birkina ba su da matsala abinci dan abincin da ake kama daga togo yau yan nijar da suke can burkina suna can suna ta kuka sun hau da hannuwa su har yan kasuwa kirtu kananan yan kasuwa sun hau da hannuwa bisa kai suna ta kururuwa suna kuka mm. kamar kusan kyalura kace nasin da ke tsakanin hukumomin mulkin sojan nijar da kungiyar sai da yawa bayan juyin mulkin nan sana hankali abin yana kokarin rikidewa zuwa tamkar wani ah, sa'in sa a tsakanin hukumomin Nijar da na Najeriya a bisa la'akari da wasu sanarwoyi masu zafi da aka ringa aikawa juna musamman bayan ficewar eh, kasashen da uku daga CDAO. Eh dole ne a yi haka saboda Najeriya ta saki layi tudubun nan ya saki layi mu bayi bane ba a samu kun bautawar haka ka koma ƙarshen faransa kai wanda ingila ta yi reno kana kullum tsubun da fari gindin makarau a ba mu umarni kaza mun gashi mun gashi da wannan tarbiyya ita ce ba zai yi ba ba mu iya koma da baya an ci gaba a ci gaba a ci gaba abinda za a yi zamantakai da tsakaninmu kowa ya da ita to kai na sai mu karfafa ta bisa da da ake yi da kowace kasar da ba tare da wannan namun ra'ayin ba mu da mu ekoskin an riga kare da wannan magana ya zan tarihi mu a cikin wanda suka kafa ta da mulkin soja mu a cikin wanda suka hita kuma da mulkin kuma soja hmm, kana ganin ya dace a ce Niger da Najeriya ana sa in sa kamar abubuwan da ke wata ana ganin kwamfan da mata suke suka daga ana yin wari da hmm. shi bai balaguro ni cikin jirgin sama ne zama kamfanin ne sama ne zama na yi na da na Niger na ya zama hedikwata kin Air Africa a mu ne ke bulaguro ƙasa zuwa ƙasa na san kafitan da sani afirka ƙasa talatin da uku ya amma so ba a maganar su jawa ba akwai alaƙa babba tsakanin ana da yi ba su aiki da ita zuwa na nafar ƙarshe najeriya domin bantarwa sai ni biyan naira dubu tamanin a airport na kawo taskin covid negative an ka ce a ah, ban yi allura ba sai na ji tara da dubu tamanin naira sai ni biyan dubu tamanin ba daya dubu tamanin ba daya ni biya da tara saboda wai ni da covid negative test an yi testing ko ne daga nan an bani su ba su ake jiki a nan na su najeriya dokar su kenan ba za ta yi kwasu bane abin da an tsira sun yi kwasu ne sun likita abin sun tsira gashi abin najeriya da ake gashi najeriya a yi magashi abuja ai yi magashi ba su aiki da ka'idodin ecowas ba su ga najeriya da su wadda za ku muna mun ku haka in ku amsa sattin gari mu amsa sattin gari mm. in kuna in kuna bari firi mu shiga mu ko ba ku shigo firi ni in uwa take ba son da na ko mun san da yake mu uwa ta zai yi wata ran ya barta dole ne mun gabar Najeriya wannan kana magana ne kan masu hali su ya filin jirgin sama da wani habbo da habbo da jibani kana zakuwa da takardun passport ne na Ecos. duk passport ne a gare mu sunan shi Ecos. duk kasar goma sha ka zo sai ka ba wani sai ka ba ya immigration rabu da najeriya kanyar ne za ka hita to ce ne mun ta yi haka nan ko ya bada ci hancin shi shiga ya bada cin hancin shi haka talaka ba zai cutu ba kuwa a bai ba mutu zaki wanda muke da bukatar su suna da bukatar in wanda ya ce zai zama ba da wancan ba ƙarya yake president intanikar akwai alamun alaka ta tsakanin najeriya da nijar ta shiga cikin wani mawuyacin hali sakamakon duk irin abubuwan da suka biyo bayan matakan kungiyar sai da wanda kuma yake da nasaba da juyi mulkin da aka yi a ranar 26 ga watan juyi. tifa eh, sule barma babu wata matsala tsakanin 'yan najeriya da 'yan nijar babu wata matsala tsakanin 'yan kasar ga guda biyu 'yan kasar yau in dan ya tashi da nan sai ka shiga najeriya ka hito lahiya lahiya wata matsala matsala ne ne tsakanin gwamnatocin nijar waɗanda suka ɗauki mulki da ƙarfi da yaji da sai da yawo da ƙungiya ce ta ƙasashen afirka su ne ke da matsala amma an kaga sanarwoyin da ƙasashen biyu suka bada a baya bayan nan eh, bayan ficewar kasashen nan uku daga kungiyar ecowas eh, za ka gane cewar akwai alamar rashin jituwa tsakanin hukumomin kasashen nan biyu da da najeriya ya ji ministar da zafar ne eh, minista na kasashen waje na najeriya da yi magana mai ni a nawa gani ya yi magana ne da sunan sai da kamar wata magana ce da hasim masu'udu ya yi lokacin nan bisa kan mali da sunan sai da yawo ne akwai sanarwa ta gwamnatin najeriya dauke da sa hannun wata jami'a harkokin waje wanda kuma a nan jama kwana ɗaya bayan haka ma'aikatar harkokin wajen kasar ta rubuta wata sanarwa wadda wata ita ma karamar jami'a ta saka hannu duka dai idan ka karanci takardun nan za gane cewar suna cakar juna eh kamar shine nace ma al'ummomin ba su da matsala matsala inda take sai da yawo da hukumomin gane banda shi sai da yawo wane ne an jagoranta shugaban Najeriya ne kenan hukumar Najeriya gaba ɗaya position kinta na sai da yawo ne kenan wanga abu shine kamata mu gane a bambanta dan duma da ɗan kabewa a bar gama Najeriya Najeriya kuma da Najeriya wadda take jagorancin ECOWAS To a gaishe ku ba lamai bari mu tsaya nan in Allah ya kai mu rana wato za mu rufe wannan muhawara din da neman sunan manufa ko kuma makomar tsohon shugaban Nijar din Muhammad Bazoum. Muna godiya ga bakin mu Alhaji Tahiru Gimba da kuma intanakar Alasan ta da shi wakilin namu Sulaiman Muni Barma da ya haɗa mana wannan muhawara a madadin su Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington. Huta lafiya.